Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17,25 da kuma mita 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a VOA voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Ƙungiyar dillalan man fetur da kuma ta kwadago a Najeriya sun ki amincewa da maganar janya tallafin man fetur tare da nuna takaicinsu. abin takaici abin bakin ciki bai yi kama da gwamnatin muhammadu buhari ba wannan a tsari da yake fitowa daga cikin gwamnati hatta karyar da shi ministan na man fetur ya yi cewar an zauna da kungiyoyin kwadago to a jihar adamawa ma wasu ne suka koka a yayin da wasu kuma kalilan suke kallon matsayin a matsayin wani mataki na warware matsalolin kasar sai kuma rahotonmu na wasu likitoci a jihar osun da suke ta yajin aiki akwai shirinmu na kallabi amma duk sai mun fara da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Taron kolin da aka yi akan yaƙi da cin hanci da rashawa jiya Alhamis a birnin London ya ce ya kamata Amurka da Birtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da ake satowa mafaka. Biliyoyin dalolin da 'yan siyasa masu cin hanci daga ƙasashe masu tasowa suke satowa. Taron kolin na London ya dauke mai da hankali akan yaƙi da cin hanci a duniya ya kuma dauke laifi daga shugabanni da jama'an Afirka ya ɗorawa bankuna da sauran kamfanonin ƙasashen Turai waɗanda su ne suke cin more kuɗaɗen da ake satowa laifi. Prime Minister Ingila David Cameron ya ba da sanarwar ɗaukan wasu matakai ciki har da kafa rajista da niyyar tilastawa kamfanoni bayyana sunayen mutanen da suke yin harkoki da su. matakin da jami'an Birtaniya suka ce shine irinsa na farko. shugabar kasar brazil delmar rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashe takobin cewa za ta kalubalanci wannan mataki shugabar ta lashe wannan takobi ne bayan majalisar dattijan kasar ta jefa kuri'a 56 na amincewa da kuma 22 na kin amincewa domin a yi mata shari'ar tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi a yayin da wasu ministocinta cike da hawaye suke kewaye da ita shugaba delma ta yi amfani da jawabinta wanda kila shine zai zama jawabinta na karshe a matsayin shugabar ƙasa wajen dagewa akan cewa ita bata aikata wani laifi ba kuma ƙoƙarin tsige ta da ake yi ba komai bane illa yunkurin juyin mulki ita dai shugaba Dilma Rousseff tsohuwar 'yar yakin sunkuru ce mai ra'ayin makisanci wadda ta yaki mulkin kama karya na soja a ƙasar tun a shekarun 1970. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da Kanada da kuma Turai sun fice daga bikin rantsar da shugaban ƙasar Uganda jiya Alhamis. Wakilan sun ɗauki wannan mataki ne a saboda kasancewar shugaban ƙasar Sudan Umar albashir wanda kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a taƙaice? ta tuhuma da aikata laifafukan yaƙi da kuma furicin da shugaba yuwari Museveni ya cewa shi kan yanzu baya goyon bayan kotun ICC. jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wakilan amurka sun fice daga bikin rantsar da shugaban uganda a saboda kasancewar shugaban sudan mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka elizabeth trudeau ta ce amurka ta damu akan cewa shugaba bashin na sudan ya samu sukunin yin bulaguro zuwa ƙasar Uganda. Uganda wakiliya ce a ACC kuma ya kamata a ce ta tsare shugaba Bashir ta miƙa shi hannun kotun ICC. To amma a jawabin da ya gabatar jiya, shugaba Yoweri Museveni na Uganda ya ce ƙasarsa a yanzu ba ta goyon bayan kotun ICC. jami'an kasar turkiyya sun ce tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota jiya alhamis a birnin istanbul ya rauna raunana akalla mutane takwas sojoji da farar hula bam ɗin ya tashi ne cikin wata mota da ke aje kusa da wani sansanin soja a unguwar sanketep da ke ciki lokacin da sojoji ke harmar tashi daga aiki tashin bom ɗin ya auku ne kwanaki biyu bayan ƙungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice ta tada wani bom da aka ɓoye cikin wata mota kusa da wata motar 'yan sanda ta kashe mutane uku da raunana fiye da mutane 43 akwai kuma akalla jami'an 'yan sanda guda goma sha biyu a cikin wannan adadi nan da nan babu wata kungiya da ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma tun watan yulin yuli kungiyar pkk take ta auna sojoji da 'yan sanda tana kai musu hari labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc Ƙungiyar dillalan man fetur da kuma ta kwadago a Najeriya sun ƙi amincewa da maganar janya tallafin man fetur tare da nuna takaicinsu. Madina Dauda gare ki. tun lokacin da karamin ministan ma'aikatan man fetur na najeriya ibe kaciku ya sanar da karin kudin man fetur daga naira 86 da kwabo 50 zuwa naira 145 shine kungiyoyi masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur ke amfani da kafafen yada labarai inda suke nuna rashin goyon bayan su ga wannan yunkuri kamar yadda shugaban amintattu na kungiyar dillalan man fetur na ƙasa alhaji baba kano jada ya yi bayani ba mu a ƙara ba amma da wannan ƙari ya yi ma mutane yawa daga naira tamanin da shida zuwa naira ɗari da arba'in da biyar kashi kuɗi ya bulale wani babban bulalan shi wanda zai shafi kuma kowa. to menene cire tallafi wannan ba shine cire tallafi ba da kuke ta hankorin a cire. ya cire tallafi na kasan mutane sun jahilci abubuwa da yawa tallafin nan akwai wanda ake biya wanda ake importing kaya daga waje akwai different wanda suke yi a biya su. a nan ma dai ga shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi kuma ma'aji a kungiyar kwadago ta ƙasa Ibrahim Khalil. A hankalce wanda ya san me gwamnati take nufi da wannan ya san akwai lauje cikin naɗi. Ɗari da arba'in da biyar da gwamnati ce ta yi wa man fetur farashi. To ba daidai ba ne ƙarya ce ba gaskiya ba ne kuma ina tabbatarwa da mutanen Najeriya in aka karɓi wannan abun. a yanda gwamnati ta bayar. 'Yan kasuwa za su je kasuwar hada-hadar kuɗin waje su sai kuɗi su fita waje su siyo man fetur. A yau in kin duba daga faɗan ƙarin kuɗin man fetur din nan dala a kasuwar canjin kuɗi da hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje ta tashi daga 321 zuwa 22 da aka siyar a jiya ta koma wajen ɗari uku da arba'in yau abin takaici abin bakin ciki bai yi kama da gwamnatin muhammadu buhari ba wannan a tsari da yake fitowa daga cikin gwamnati hatta karyar da shi ministan na man fetur ya yi cewar an zauna da kungiyoyin kwadago karya yake yi lallai an zauna da mu amma ba zaman shawarar ya za a ya kara ƙara kuɗi ba a'a sun gama kara kuɗin su sun gama yanke hukuncin su kawai karanta mana takardar kudurce kudurcen gwamnati ya yi. to sai dai shugaban kwamitin rarraba man fetur wato downstream a majalisar wakilai dan lami kurfi ya ce wannan wannan kuɗin man an yi ne domin a raya tattalin arzikin mu ya bunƙasa wannan da ake dogaro da shi yanzu kafin gwamnatin tarayya ta hito da tsaruka irin da bangaren noma da sauransu wanda za a dogara da shi a ga cewa mutanen mu Najeriya ba su sha wahala ba wajen shan mai ko wajen neman mai ko wajen eh, amfani da shi ta hanyoyi da daman gaske domin biyan bukatun rayuwarsu mai zai wadata in Allah ya da duk inda mutane ba su tsammani mai zai wadata domin an yi shiri na musamman wanda da jiragen da za su kawo kayan na a ƙasar nan al'ummar Najeriya dai na masu zura idanu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah talakawa ma To a jihar Adamawa ma wasu sun koka wasu kuma sun kalli al'amarin na maganar tallafin man fetur da aka janye a matsayin wata hanya ta magance matsalolin kasar ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. Yanzu haka dai masana da masaran 'yan Najeriya na ma ci gaba ne da mai da matane game da ƙarin farashin mai da gwamnatin Najeriya ta yi biyo bayan cire tallafin man da aka yi inda wasu 'yan najeriya ke yabawa game da wannan mataki yayin da wasu kuma ke fatan za a samar da matakan cin moriya cire tallafin ni karin kuɗin man nan mun daɗe muna jiransa kamar batun da ake cewa an cire tallafi gaba ɗaya to mu abin da muke so a kenan don mun gaji da gwamnatoci daban-daban suna zuwa suna ce mana ana asaran biliyoyi da ya kamata wasu ayyuka da su saboda wai an sa su cikin tallafin man fetur so shi yasa muka ce to tun da yanzu ana kokar rashin kuɗi kuma tallafin ma da ake bayarwa babu man yanzu a yola eh, wata nawa yanzu mutum bai ga ah, mai mai saukin kuɗi ba ko an kawo ma ba ta samuwa lokacin da muka siya galan wajen dubu biyu da wuni sunana mamar ismail ah, a zahirin gaskiya ni kam na ji daɗi da gwamnati ta cire wannan tallafin don dama tallafin ba talaka ake mawa ba tallafin ana wasu masu kuɗi ne talaka kuma an bar shi a cikin wahala to amma wannan ba gani kamar za a kara ana fama da targaɗe ta karaya a ganin kanca jama'a suna sai dai kuma ga masana tattalin arziki irin su honarwa domin mini ibrahim son malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa na maganin ba akwai abun dubawa an sha irin wannan fama da irin wannan al'amura daga kan baban gida har zuwa yanzu kusan ba a ganin result din bace ne kokari wanda da ya zo ya cire tallafin din kuma sai ya kawo ptf batin da ya kawo ptf ya kawo shi janar muhammadu buhari ya daura shi ya zamanto ciyaman na wannan ptf wanda talakan najeriya sun ga amfaninsa yanzu kuma abin da ake faɗi shine najeriya hanyoyin najeriya gaba ɗaya sun ɓace shekaru talatin ba a yi geran hanyoyin najeriya ba sai dai a yi zaɓe duk inda shugaba yake sai ya kokari a gera kilomita ashirin zuwa garin sa amma suna ganin an yi hanzarin ɗaukar wannan mataki kamar yanzu ɗan najeriya na fama da matsalan eh, rayuwa da sansu kuma aka ɗora masa wannan ba abun hanzari idan ka ce za ka ajiye maganan eh, cire wannan abu kuma ka sa shi a ga referendum na najeriya ka ce za ka nemi ra'ayin ɗan najeriya ai zai ɗauki wata shida ba mu samu rizan na referendum ba so wannan abun daidai ne zai iya ma albishir ga cikon shekara guda kenan da yawa in najeriya domin kuma mu dawo da hankulan mu ga jikinmu ah, abun da nake son kara hasken da nake son mutanen najeriya su sani shine yanzu fa janar ya dauki geran hanyoyi najeriya gaba daya kudi babu kuma an riga an sa fa a budget ba yadda za a sa a budget mutanen duniya su mana dariya dole ne a cire tallafin mai domin kudin da za a samu a maganan da za a yi ba da tallafin nan a yi amfani da shi a gera hanyoyin najeriya ko a shi kadai muka tsaya an cire security security za ka tafi yanzu dare sha biyu ko karfe daya ko karfe biyu za ka yi yawa cikin kasan najeriya musu kawo yanzu ma kungiyoyin kwadago a najeriya sun ce ne ba za su amince da karin kudin man fetur din da gwamnatin ta yi ba batun da wasu 'yan gani kashenin buhari irin su alhaji ubadan arewa ke maganin da wata manufa 'yan kwadagon ke wannan fafutuka gida da 'yan kwadago shine su haƙura fa yanzu mun fa mun arga kai bango tun da hamu a matsayin mu na 'yan talaka najeriya mun yaƙi gwamnati mai ci ta tafi to bala 'yan kwadago duk abin da muke yin nan kwata-kwata mutane ma'aikatan najeriya miliyan nawa ne ba muna yi muna muna son abin da zai musguna musu ba amma mu kanmu wani abin zai shafe mu kuma mu kanmu akwai abubuwan da muke zuwa muna kasashe da mun gani da sanin su ai me yasa lokacin da ake da man din ake san galan dubu uku dan gwadago bai zo ya ihu ya ce a daina ba me yasa ake buga a da yau juma'a ne ma ke saran wasu kungiyoyin kwadago a Najeriya za su gudanar da wani taron gaggawa game da wannan batu domin daukar matsayi wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya wanda tuni ma har wasu gidajen man suka sauya zuwa sabon farashi yayin da wasu kuma da dama ma suka tsawwala ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ciki magayi ne to sai mu tafi jihar oshin inda zamu ji wasu likitoci ne a jihar suke faman yajin aiki ba bisa abin suka ce ba kayan aiki sannan kuma wa'adinsu ya kare inji gwamnati suna neman su kafe wakilinmu hassan umar tambuwal gare ka likitocin dindindin da ke jihar osun sun share watanni da dama suna yajin aiki a bisa zargin cewa babu isassun kayayyakin aiki kamar gadajen kwanciyar majinyata magani da wasu ababen jin daɗi da suke bukata don gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata akan haka na kira babban likita mai magana da yawun gwamnatin jihar osun ta wayar tarho farfesa hakim lasisi wanda ya musanta zargi zargensu. Eh, resident doctors in Lasek Hospital. They've been on strike for some time. There are 33 of them out of about uh, 180 to 200 who have spent more than six years, which is the duration of their training, which is the standard recognized all over the world. So because they have spent more than enough time, they, they've been asked to go. It's, the, it's like they've been repeating the class and things like that. So now they are fighting that we should allow all of them to come back to work, which is a against the rule. So that's the main reason why they say they are on strike now. Their national body asked them to resume work, but they refuse to resume work. Pesa Hakim Lasisi ya ce akwai likitoci kimanin 33 a cikin 180 zuwa 200 na asibitin koyarwa watan Lautek a takaice da ke yajin aiki wanda na share sama da shekaru shida suna koyon aiki kuma shine ka'ida a dukkan fadin duniya saboda haka sun kammala aikinsu mun kace su tafi shine suke kokarin dawowa su ci gaba da ayyukansu wanda hakan ya saba wa ka'idodin aiki kuma shine dalilin da yasa suke yajin aikin shugabannin kungiyar likitoci na ƙasa sun ce su koma bakin aiki sun ki to ko menene zaka ce a game da korafin su cewa babu gidajen majinyata da dai sauran ababen kayan aiki no no no no i have just told you that it's only 33 people who were involved if there is no bed there is no nothing how come the rest are passing and only 33 Sai Farfesa Lasisi ya ce, A'a, a'a, ba haka ba ne, idan babu gadajen da majinyata za su kwanta da sauran abubuwa yaya likitoci 33 kawai ke da matsaloli. Na tambayi wani mazauni birnin Oshogo a game da halin da asibitoci suke cikin jihar ta Osun. Sunana Sani Isyaku Madudi, mazaunin Oshogo, Osun State, Nigeria. Yaya asibitocin gwamnatin jihar Osun take akwai kayayyakin aiki akwai abubuwa kamar gadajen kwa. kwana burka da magani da dai sauransu eh, alhamdulillah asibitoci na ga oshun akwai magani in ka ji kuma nosi nosi za su anshe ka kamar kana private asibiti ba matsala to amma likitoci waton likitoci na dindindin sun shiga yajin aiki suna cewa babu kamar gadajen kwanciya babu magani kuma da wasu abubuwa me gaskiya abin gaskiya likitoci ba dai sa zuwa wajen aiki kamar yadda ya kamata amma sauran nosi nosi su suna zuwa amma ba mu san tsakanin su likitocin ba da bangaren gwamnati ne amma akwai magani kuma mutum ya ji za a ce akwai nosi nosi. to kamar gadajen kwana da wasu ababe fa. akwai gadon kwana akwai ruwan famfo akwai wutan lantarki. na kira shugaban kungiyar likitoci ta jihar osun don ya furta albarkacin bakinsa a game da wannan yajin aikin ya ce zai kira ni har ni aiko da wannan rahoton bai kira ni ba na sake kiransa bai ɗauki waya ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To haka yake kafin mu ci gaba bari kuma mu ɗan shakata da wannan waka ta ɗan Maraya Jos. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka zaga cikin lagos kuma ga batushin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma talla ji kan alhaji adamu dan maraya jos ana tarafa da sashen hausa ne na muryar amurka da ke washington a gundumar columbia ga shirinmu na gaba ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. babban bakuwar tamu ta yau ita ce Malama Hauwa Maina, 'yar wasa mai haɗa fina-finan Hausa kuma. A hiranmu da ita ta fara da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Assalamu alaikum sunana Hauwa Maina kuma an haife ni a jihar Kaduna, amma ni asalin 'yar jihar Borno ce daga biyu. Na yi makaranta bayan sakandare na yi aure ni immediately Allah albarkaci aure na da 'ya'ya uku. Allah eh, sarki. Sai da muka rabu da mai na tukunna na samu na koma makaranta. Sannan ina gama makaranta kuma na fara harkar fim. Kuma dalilin fara harkar fim ina shine ta dalilin wani Salisu Salinga. Tumana ma Hauwa me ya ja ra'ayinki har kika fara yin fim? Salisu Salinga ya zo eh. gidanmu ne wata rana ya ce min zai tafi location. sai na ce mishi menene kuma location <laughs> sai ce zai je shooting film sai na ce kai wajen da ake hada wasannin kenan ina ina film ni ma ina fadakarwa in ga hotuna na ni ma a poster ko na abu amma na san ba zan iya ba sai ce haba ya zaki ce ba za ki iya ba za ki iya mana muka yi wasa da dariya sai ya fita can sai ya dawo sai ya ce wai da maganar da kika yi da gaske ne kina son kifin na ce a wasa nake na san ba zan iya ba sai ya ce min kai a mako da kin ga zaki dace da yarinyan fim din nan sai na ce a'a ni dai zan zo kallo sai ya ce to shikenan sai na shirya lokacin ma yata tana shekara uku yes three years sai na ja ta muka tafi kallo to daga kallon ne fa sai aka ce in zo in gwara. Allah <laughs> sarki kawai da hawo shikenan daga nan wani director ya ganni Saminu aka kira ni wani fim sunan shi wai baban mulka na yi daga nan aka kira ni wani fim shi kuma Rabi'at daga nan dai shi kenan fa shekara nawa kenan yanzu da kika fara harkar fim na fara harkar fim tun 1999 to zuwa yanzu mai kike yi kina hada fim ne ko kina dai cikin 'yan wasa ne kawai ina producing kuma na fara directing banda harkar fim akwai wani abu kuma da kike yi eh ina ainihi dama ina dinki ina kuma sai da siyarwa makan yi tafiya in siyo kaya ma in zo in siyar daga dubai da wasu saurare haka da har abin nake zuwa kasashen yamurai siyo kaya haka zo banda kayan sama ina dinke dinkin su labulai da su bedding su dubes eh, eh zanan gado kenan To baran dan mai da ke baya kaɗan me za ki gaya ma masu sauraro game da harkar fim? To alhamdulillah kamar lokacin da na fara harkar fim gaskiya na fuskanci wasu abubuwa wanda in ba don na daure ba da tun lokacin ma na haƙura especially ma in ce ta family because rashin fahimta na harkan gaba ɗaya ah, na ɗaya sai ake ganin kamar duk wanda yake harkan fim mm. ba mutumin kwarai ba ne saboda haka dan me zan yi fim to a hankali dai na kokari dai da kamar yadda na gaya miki na ce in ba don na yi haƙuri ba da ban kawo haka ba a harkar fim ba to shi daɗi na ya fahimci harkan wanda har shi yake fahimtar ma da wani wana hankali yake cewa idan ka ga ta yi wani abu da bai ka cancanta ba to kai mata faɗa kar ka kawo karanta amma ni ban ga wani abu mara kyau a harkar fim ba tunda ai ana zuwa ma jami'a a karanta to wannan kan na dan fuskanci abin amma daga baya ya zo ya ɗan wuce to sai kuma yanayin society ɗin da muke ciki lokacin gaskiya shi ma akwai ɗan rashin fahimta wanda daga ka ce ko kin ce kina fim sai a riƙa ganin ai kamar yar gagara ce <laughs> to amma a hankali ana wayar musu da kai dai aka dai aka fahimci abin da iya ai shi ma kanshi sana'a ce haka wanda gaskiya yanzu dai alhamdulillah akwai fahimta wanda zaki ga waɗanda ma baka yi tsammanin ba suna cikin harkar To banda wannan akwai wani kalubale kuma da kika fuskanta a harkar fim? Eh to kalubalen shine ba wani abu ne wanda ya bambanta da wanda saura suke fuskanta ba a matsayina na mace. Eh. Wanda gasken magana da inda ka kai ga kama kanka duk da haka sil sai ka yi taka tsantsan duk da gashi kana ganin eh wani abu ne wanda ba kai aurenka ba wani abu ne to amma eh. society ba za su fahimci haka ba haka al'umma ba za ta eh. gane ba to malama hawa ki dan yi mana bayani akan yadda kuke shirya fina-finai eh to alhamdulillah shi film shi wanda zai je siya a kasuwa zai ga kamar ai ba wani abu bane to amma duk lokacin da ake hada film idan mutum ya samu daman ya tsaya ya bi yan fim yadda suke hadawa suke komai zai ci to gaske magana kuɗin da kuke sayar da fim ma yayi kaɗan domin akwai wahalhalu sosai akwai abubuwa da ake tsallakewa wanda in ba Allah ya kiyaye ba a wasu fina-finan sai ka ga har zai iya kawowa ga ko da rasa rai ma da ko na abu. Masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin bakuwar tamu malama Hauwa Maina da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To an gaishe ki Maryam yanzu kuma bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Dola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto taron Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da ga mai jama'a shugaban Najeriya, Shugaban Muhammadu Buhari. da Allah sun saya wa talakawan Najeriya ta da mai da wannan tallafi na man fetur aka jayi don a gaskiya wannan tallafi aka jayi ba kuwa ke in samu ba in talaka da rayar talakawa suna kira da kira Muhammad Buhari da sun Allah ya taimaka ta mai da wannan tallafi yanzu a gaskiya ana cikin yanayi na wala haula wala quwwata da fatan Allah sa wannan kiran ya kai ga inda ya tusa assalamu alaikum assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na Jambo Barau kan daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakum a yau na so na yi addu'o'i ga shugaban mu Muhammadu Buhari wannan tafiya da ya yi Allah Ubangiji ya sa alheri ne a gare mu Allah kuma ya dawo da shi lafiya wannan kalamai da shugaban david cameron ya yi mu ba mu ga laifinsa ba saboda najeriya ai yanzu aka fara kokarin gyara cin hanci da rasawa a cikin kashi goma ko kashi biyu ba a yi ba a najeriya an yayi wannan kalamai ba maganar laifi ba ne abin da shugaban kasa ya yi shi wannan magana ba su dame shi ba a dawo da kudaden da aka sace a najeriya wannan kuma haka shugaba ya kamata ya yi kuɗin sun fi muhimmanci akan magana da fatan allah ubangiji ya gyara mana kasar nan sannan kuma a najeriya an yi iya ƙoƙari da za a yi don a gyara mana magana mai to al'amarin akwai makirce-makirce a ciki don haka gwamnati ta ga ya dace da bar kowa ya shigo da man nan daga baya a gano bakin zaren inda abin yi da fatan yan uwana yan kasuwa za mu ji tsoron allah mu tausaya wa yan uwanmu ga azumi ya zo masu kayan abinci wallahi tallahi wannan abu da ake yi fa ba zai kai ci ba ya kamata mu gyara mu wa yan uwanmu musamman wannan azumi da yake shigowa wallahi in ba mu tausaya ba Allah ba zai fitar da abinsa da kansa da fatan Allah ba mu ikon tausayin yan uwanmu da mu. To amin da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kuma bari mu rufe shirin da labarai amma a takaice. Taron kolin da aka yi kan yaƙi da cin hanci da rashawa jiya Alhamis a birnin London ya ce ya kamata Amurka da Birtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da aka sato mafaka, biliyoyin dalolin da 'yan siyasa daga ƙasashe masu tasowa suke satowa. Taron kolin na London ya ɗauke mai da hankali a kan yaƙi da cin hanci a duniya ya kuma ɗauke laifi daga shugabanni da jama'an Afirka. ya ɗora wa bankuna da sauran kamfanonin ƙasashen turai waɗanda su ne suke cin moriyar kuɗaɗen da ake satowa. Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashe takobin cewa za ta ƙalubalanci wannan mataki. Shugabar ta lashe wannan takobi ne bayan majalisar dattijan ƙasar ta jefa ƙuri'a 56 na amincewa da kuma 22 na rashin amincewa domin a yi mata shari'a tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi. Wakilan Amurka da Kanada da kuma Turai sun fice daga bikin rantsar da shugaban ƙasar Uganda jiya Alhamis. Wakilan sun ɗauki wannan mataki a saboda kasancewar shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda kotun ƙasa da kasa da ake cewa icc ta tuhume shi da aikata laifuffukan yaƙi ta mun gode da kuma takaitattun labaran shirin yanzu ya kammala sai an jima da rana za a ji abokan aiki da wani sabon shirin ciki hadda shirin musulunci tushen rayuwa a madadin jimai ali da ta taya ni gabatarwa da cibahiro diodone wanda ya ba da umarnin shirin sai kuma injiniyan mu na yau john ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya